<clears throat> Aya ta ashirin da hudu shine Allah yake cewa wan najmi iza hawa ma balla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa Allah yuha allamahu shadidul quwa kamar yadda ya zo a cikin suratul najmi aya ta ɗaya zuwa ta hudu bayan Allah ya yi rantsuwa da tauraro sannan sai yake cewa ma balla sahibukum wa ma gawa a ma'abocinku annabi muhammadu sallallahu alaihi bai bata ba sannan kuma bai batar ba ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shiryayye ne shirya ce daga allah da allah ya turo shi wa ma yantiqu anil hawa sannan kuma baya furta son zuciya in huwa illa wahayin yuha face abin da yake yi yake faɗa wahayi ne da aka yi masa wannan ba falala bace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah yake faɗa wahayi ne hatta hadisai shi ma wannan wahayi ne daga Allah maɗaukin sarki bayan wahayin Qur'ani akwai wahayin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ƙara mana yake ƙara nuna mana falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aya ta 25 Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa zalika khairul lakum wa athhar ya ku waɗanda imani idza najaytumur rasula iza na mu rasula idan za ku gana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dai bayna yaday najwaakum sadaqa kamar yadda bayanin wannan aya ya gabata a cewa a cikin suratul mujadala aya ta sha biyu da kuma bayanin da ayoyin da suka zo a baya wanda suka ƙara bayanin wannan aya muhallin shahidai iza na mu rasula dai bayna yaday najwaakum sadaqa sannan ya zo a cikin aya ta 26 aya ta 26 eh, Allah yake cewa wa ma kuma rasulu khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab kamar yadda yazo a cikin suratul hashri aya ta 7 Allah ya ce Allah yake faɗa yake cewa duk abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku rike shi ku yi riko da shi ku ma'ana ku rike shi ku yi aiki da shi duk abin da ya hana ku a sa to ku yi hani akan wannan abin da manzo Allah ya hana ku ku ji tsoron Allah hakika Allah mai tsananin ukuba ne musamman ga wanda suka saba masa kaga wannan falala ce ta musamman wanda da Allah da kansa yake cewa duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi nasara ce ku yi riko da shi rayuwa ce ku yi riko da shi samun rabauta ne duk abin da manzo Allah kuma ya hana ku ku hannu domin yana hana ku abin da zai kai ku halaka ne da kuma rashin samun albarka da kuma rashin gamawa da duniya lafiya to sai manzo Allah ya ce kada ku yi kaza ku aikata kaza duk abinda da manzo Allah ya ce ku yi ku yi abin ya hana ku ku hannu ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah Allah mai tsananin hukuma ne sannan aya ta 27 Allah yake cewa huwa ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi balalin mubin kamar yadda yazo a cikin suratul juma'a aya ta biyu Allah yake cewa shi ne wanda ya aiko a cikin ummiyina su ne ummiye wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba Allah ya aiko manzan Allah cikinsu shi ne rasulan minhum manzo daga cikinsu ya tulu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa alkur'ani kenan wai zakihim sannan yana tsarkake su daga miyagun ɗabi'u da shirka da sabo da shan giya da sauran abubuwa manzo Allah wai zakihim kenan wa yu'allimuhumul kitab wal hikma sannan kuma yana sanar da su littafin Allah da hikima sunna na shari'o'in da suke cikin wannan alqur'ani din wa in kanu min qabli lafi balalin mubin alhalin sun kasance kafin wannan lokacin kafin zuwan manzon Allah suna cikin bata wanda yake mabayyani sahabbai suka ce manzan Allah da ya zo sallallahu alaihi wasallam ya same mu <clears throat> ya same mu cikin bata muna aikata abubuwa marasa kyau muna shirka muna shan giya muna kashe-kashe muna ma'ana faɗa da junanmu muna abubuwa marasa kyau da manzo Allah ya zo duk sai ya tsamo mu daga cikin wannan wa kuntum ala shafa furatin minan nar fa an kasakum minha manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sannan aya ta 28 Allah yake cewa nun wal qalami wa ma yasdurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka gaira ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim suratul nun a suratul qalam kenan aya ta 1 zuwa ta 4 bayan Allah ya rantsuwa da alƙalami da abin da yake rubutawa sai Allah maɗaukin sarki ya ce yana mai raddi ga kafirai da mushrikai da suke gaya manzo Allah suke cewa wai mahaukaci ne wal iyaz billah wal iyaz billah sai Allah da kansa ya shi amsa Allah da kansa ya ba su amsa ya kare annabinsa ya yi musu martani aka ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majid ya ma'aikin Allah kai da ni'imar ubangijinka ba ka kasance mahaukaki ba sannan sai ya ce ya ƙara masa wa inna wa laka la'ajran ghayra mamnun sannan kuma kana da lada wanda yake bayan kake ba lada da zai zamto cikakke lada da zai zamto mai wanzuwa sannan wa inna wa inna kala ala kulkin azim Allah yake cewa lalle kana kan wasu ɗabi'u masu girma wannan ba falala bace daga Allah yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aya ta 29 Allah yake cewa innahu la innahu la innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bi majnun kaga shi ma kamar yadda yazo a cikin suratul takwir aya ta 19 zuwa ta 22 Allah bayan ya ce innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin sai aka ce muta'in thamma amin malaika jibril kenan sai aka ce wa ma sahibukum bi majnun ma'abocinku bai kasance mahaukaci wannan duk amsa ce da Allah yake ba wa kafirai da kansa akan falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aya ta talatin Allah ya ce wa buha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah yake cewa a cikin suratu duha a aya ta ɗaya zuwa ta hudu dai shine muhalli shahid inda muke magana a kai cewa bayan Allah ya rantsuwa da lokacin walaha da lokacin dare lokacin da ya lullube sai Allah ya ce ma wadda aka rabu ko makala ya ma'aikin Allah ubangijinka bai sallama ka ba ubangijinka bai yi nisa da kai ba ya ma'aikin Allah kamar yadda suka ce lokacin da wahayi ya dauki ya dan dakata aka samu fataratul wahayi sai suka ce ai ubangijin nasa ma ya manta da shi ubangijin nasa ma kaza kaza sai Allah ce ma wadda aka rabu ka ma qala walal akhiratu khairul laka min al ula sannan kuma ra'a ma'ana rayuwar lahira ta fi alkhairi a gare ka fiye da ta farko ita wannan rayuwar duniya wannan ba falala ce ta manzo Allah ba idan aka taba shi Allah da kansa yake kare shi Allah da kansa yake ba da martani akan kare manzansa wannan falala ce <clears throat> Allah da madaukakin sarki yana kishin annabinsa Allah madaukakin sarki yana son annabinsa saboda haka duk wanda ya so annabi sai Allah ya so shi wanda ya bi manzo Allah sai Allah ya so shi wanda ya girma manzo Allah ya masa salati to Allah da kansa zai masa salati aya ta 31 Allah yake cewa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak allazi anqadha dhahrak <clears throat> wa rafa'na laka dhikrak a cikin suratul sharh aya ta 1 zuwa ta 4 Allah yake cewa shin ba mu yalwata kirjinka ba ya ma'aikin Allah sannan wa wada'ana an ka wuzirak muka sauke nawaye-nawayen da suke kanka na zunubinka kenan Allah duk ya yafe masa zunubinsa duk da cewa ba mai sabo bane ne abin muke faɗa Allah zai an qada zaharak wa rafa'ana laka zikrak muhallin shahid shi ma wa rafa'ana laka zikrak aka ɗaukaka ambatanka ya ma'aikin Allah duk abin da za a yi sai an ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zai shiga musulunci sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah musuluncin sai inganta in ka zo ka ce ashhadu an la ilaha illallah kadai har yanzu baka zama tun musulmi ba sai ka shaida da Allah da manzon Allah idan ka zo kiran sallah za a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah dole ne sai an kira manzon Allah sai na laka zikrak sannan idan aka zo iqama za a ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan idan aka zo cikin tahiya a cikin sallan ma bayan ka tahiya sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan kai manzo Allah salati wa rafa'ana laka zikrak aka fifita ambatanka aka daga ambatanka ya ma'aikin Allah duk duniya kafirai ba sa so su je an ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kalma ba sa santa kafirai da munafukai suna jin wannan hankalin su tashi yake saboda lokacin da za a kiran sallah an yi tawaye ga kowa ana nuna girma Allah ne Allahu akbar min kulli shay Allah shine mafi girma da komai duk wani abu da yake da girma Allah saman sa yake wannan sai yake nuna an ɗaukaka ambaton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aya ta talatin da biyu Allah ya ce inna a'tainaka kal kautsar salli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar Allah ya ce hakika mun baka al-kautsar sannan kai sallah ga ubangijinka da yanka aka ce inna shani aka huwal abtar lalle wanda yake yake aibata manzo Allah ko kuma wanda yake wasu abubuwa marasa kyau ga manzo Allah to shine mai yankakken baya to wannan shi ba kamar yanda ya zo dai a cikin suratu inna baina suratul kausar kenan aya ta ɗaya zuwa ta uku ya ku uwa wannan su ne wasu ayoyi ƙaitattu wanda muka cicciro a cikin ayoyin ƙur'ani wanda suke ƙara nuna mana girman manzo Allah da falalarsa wanda ma idan da ake ta muku magana ku yi manzo Allah Allah salati to za mu ji girman wanda muke wa salati da sannan mu ƙara jin shauƙin yi wa manzan Allah salati ga irin falaloli da girma da Allah maɗaukin sarki ya faɗa ga manzan Allah wannan kaɗan ne daga cikin ayoyi da suke nuna yabo ga manzan Allah da girmamawa a gare shi da tsarkake shi kamar yadda muka karanta su duk da akwai hadisai guda arba'in da za mu karanta a wannan bangare to insha Allah duba da lokaci dai naga lokaci ya ja sosai to amma ina ga za mu karanta ko hadisi guda ɗaya ne ko guda biyu idan Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu ɗauki waɗannan hadisai guda arba'in ɗaya bayan ɗaya wanda suke nuna mana falalan manzan Allah sallallahu da falalan kuma yanda ya cancanta ma masa salati hadisi na farko hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu an yake cewa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi yaqulu haqiqa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa a idza bil mu'azzin faqulu misla ma yaqulu manzan Allah yake cewa idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa in ya ce Allahu akbar Allahu akbar kuma ku faɗa ashhadu an la ilaha illallah ku faɗa har zuwa ƙarshe sai ya ce idan kuka gama wannan bin kiran sallah kamar yadda ladan yayi sun ba sallu alayya kaga mahalli shahid wajen yin wanzu Allah sai maza Allah sai ce sannan ku yi salati a gari ana gama kiran sallah bayan ka gama kwaikwayon liman wannan mai kiran sallah abin da ya faɗa ka faɗa to daga karshe ana gama sai manzo Allah ya sannan ku yi salati a gare ni fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha ashar manzo Allah ya ce domin duk wanda ya mun salati to Allah zai masa goma idan kai manzo Allah salati da Allah zai maka goma sai ya ce sun masalullah haliyal wasilata sannan ku roƙa min Allah madaukin sarki wannan tsanin wannan matsayin ba kama da muke magana a baya fa inna ha manzilatun fil janna domin wani matsayi ne a cikin aljanna la tambagi la illa li abdin min ibadillahi wannan matsayin bai dace da kowa ba sai wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa manzo Allah yake cewa saboda tawadu ina fata in zamto ni ne wannan bawa faman salilla faman sa'ala Allah liyal wasilata <clears throat> halalt lahu shafa'atu manzo Allah yake cewa duk wanda ya roƙa min wannan wasila din wannan matsayin na aljanna to lallai ceto na zai tabbata a gare shi ya ku yan uwa abinda zamu fahimta a cikin wannan hadisi me yawa manzo Allah salati zai samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ce in aka gama kiran sallah kai masa sannan kai wannan Allahumma rabba hazihi da'awati tama zuwa ƙarshe to manzo Allah ya ce ceto na zai tabbata a gare shi zai samu ceto na a ranar kiyama Allahu akbar wannan falala ta salatin manzo Allah tana da yawa wannan hadisi muslim ya rawaito hadisi na biyu hadisin abi talha radiyallahu an yake cewa da kaltu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam na shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa asawiru wajihihi tabruku a lokacin sai na ga a goshin manzan Allah fuskar manzan Allah tana warkiya tana walwali da na shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah ra'aitu adiyaba nafsan wala azhara bishran minka fi yawmika haza yake ce masa ya ma'aikin Allah a yau fa na ga wani abun da yake mafi tsarkin rayi a tare na mafi na ga kana cikin farin ciki sannan na ga bishara ta bayyana a tare da kai ya ma'aikin Allah wanda a wannan rana na gani na ga bishara na ga annashuwa a tare da kai faƙala wa mali la aqibu nafsi wala ya zaharu bishiri ya ce me yasa to raina ba zai daɗi ba sannan kuma me yasa bishara ta ba za ta bayyana ba wa inna ma farakani jibrilu a sa'a dalilin da yasa ka gani ina cikin farin ciki fuskata tana walwali tana haske tana annashuwa mala'ika jibrilu ne ba daɗewa ya rabu da ni muka gama ganawa da shi muka gama tattaunawa da shi abin da ya gaya mun shi ya faranta mu menene kuwa faƙala ya muhammad man salla alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha ashar hasanatin Allahu akbar mala'ika jibril yake ce manzan Allah ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yayi salati a gare ka daga cikin al'ummarka salati guda ɗaya to Allah zai rubuta masa kyawawan ayyuka guda goma wa maha anhu ashara sayyi'atin sannan kuma zai goge masa munanan ayyuka guda goma wa rafa'ahu biha ashara darajatin Allah zai daga darajojinsa guda goma wa ƙala lahul malak sai mala'ika jibril yake da shi misla ma ƙala laka irin abin da ya ce da kai qultu ya jibril wa ma za al malak za ka ce to bayan wannan fa abin da aka yi fa idan kai salati ga manzan Allah za a yi maka salati Allah zai maka goma sannan a daga darajar ka goma a kankare maka zunuban ka goma to kuma akwai wani mala'ika na musamman da Allah yake wakiltawa sai ce wanne mala'ika ne sai ce inna wa wakala bika malakan milladun kalkika ila an aba asaka Allah maɗaukin sarki ya wakilta mala'ika a gare ka tun daga lokacin da aka halicce ka har zuwa lokacin da za a tashe ka a ranar kiyama la yusalli alayka ahadu min ummatika illa qala wa anta sallallahu alayka Allahu ba wani ɗaya daga cikin al'umma ta manzo Allah da zai Manza Allah salati face Allah face wannan mala'ikan shi ma ya ce Allah ya salati a gare ka wannan mala'ika aka wakilta ga masu yau manzo Allah salati ga masu yau manzo Allah salati to kana yi mala'ikan zai ce kai ma Allah ya maka wannan salatin da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da barani ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir a wannan sune hadisai guda biyu daga cikin arba'in bayan mun ji ayoyi kusan talatin da wani abu amma duba da lokaci na ga lokaci ya ja kwarai ko ya ku yan uwa to wannan kaɗan ne daga cikin falalar salatin manzo Allah da falala ta manzo Allah ɗin kansa sallallahu alaihi wasallam idan aka bibiye mu a shirye-shirye na gaba insha Allah za mu ji wannan hadisan ɗaya bayan ɗaya za mu ɗauke su mai magana a kansu da kuma falalolin da suke cikin su muna fata ya ku yan uwa za ku ci gaba da bibiyan mu da yaɗa wannan lakca ta musamman mai albarka mai alkhairi wanda duk wanda ya ƙoƙari ya isar da wannan sako zuwa ga 'yan uwansa to lalle ya yada albarka ya yada alkhairi saboda maganar manzan Allah ake sallallahu alaihi dukkaninmu abin da ya hada mu shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk musulmi ba a wulakanta shi mu muna kan wannan tarbiyyar da aka bamu cewa duk wani wanda ya ce ya yarda da Allah ya yarda da manzan Allah to zamu girmama shi zamu kaunace shi ba za mu kyare shi ba wannan kalma ta kadai la ilaha illallah muhammadu rasulullah mutum ya riga ya gama duk wanda ya faɗi wannan kalma shi musulmi ne aka ce mutum musulmi ne ya yarda da Allah ya yarda da manzan Allah to ba abin wulakanta bane ya ku yan uwa ku rike wannan ka'ida na ba ku ita duk mutumin da yake musulmi yan imani da Allah yan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wannan ya wuce wulakantarwa saboda mai a ranar alkiyama kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah za ta amfana da mutane lokacin da za a zo da mutum dukkanin ayyukansa na shari sun rinjayi ayyukansa mana mizaninsa ya yi ƙasa shari ya rinjaya sai a rasa ya zai sai a zo masa da wata takardu iya ganinsa da a ce zunubansa ne sai a sa su a ma'auni sai a ce to akwai akwai kalma guda ɗaya wacce za a zo maka da ita ita ce kalmar shahada ana ɗora ta duk sai ta rinjaye wannan takardu iya ganinka saboda girmanta saboda matsayinta Allahu akbar muna muku fatan alkhairi da fatan za ku bibiye mu a shiri na gaba da Allah maɗaukin sarki Allah ka ba mu ikon yi wa manzo Allah salati da kuma girmamawa a gare shi da kuma yada sunnarsa da kuma duk wanda yake yana kokarin yada addinin musulunci Allah ka taimake shi Allah ka kare mu daga sharrin zamani da abubuwa fitintunin zamani da sharuka. Allah ka kare mu Allah ka taimake mu wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum